yau kenan yayin da 'yan sanda suke farautar waɗanda suka kai hari a birnin paris awa ɗaya a mota ke kai mutum wannan gidan man to sai dai da alamun jami'an tsaron sun makaro da awa biyu a kan maharan yayin da 'yan sanda ke binciken kyamarar tsaro da ke wurin akwai fargabar cewa mutanen da suke farautar suna kan hanyar komawa birnin na paris manajan gidan man ya ce har yanzu suna ɗauke da bindigogi kirar kalashnikov kuma sun saci abinci da mai da safiyar yau jiragen helikwafta na yin ƙasa-ƙasa ta yadda sojojin da ke cikinsu ɗauke da makamai za su iya duba hanyoyi don gano wata mota ƙirar renault mai launin siminti wadda maharan ke cikinta mutanen biyu da ake zargi wato sharif da sa'id koci wa da ƙani ne kuma a faransa aka haife su shekarunsu talatin da 'yan kai kuma an san su da alaƙa da ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi bayan sha biyun rana dakaru masu yaƙi da ta'addanci sun nausa zuwa wani ƙauye a long pond amma tare da yin taka tsantsan sun kwanda sanin cewa tuni maharan suka hallaka 'yan sanda biyu kuma a yanzu ba a san abin da za su yi ba idan aka matse musu wuri jami'an tsaro sun datse dukkan hanyoyin da ke zuwa ƙauyen a cewar wannan mutumin 'yan sanda na bi gida-gida suna gudanar da bincike a kwana na biyu a jere ana cikin zaman ɗarɗar sosai a faransar har yanzu waɗanda suka kai harin na paris ba su shiga hannu ba to amma watakila dubunsu ta kusa cika